da mahasadansa a wata faɗar kuma an ce zai sami arziki ƙwaƙƙwara mai ɗorewa wanda mafarkin wani mutum yana harbinsa da bindiga wani mutum zai yaudare shi a kasuwancinsa wani mafarkin wani mutum yana harbin wani mutum wani daga cikin 'yan uwansa zai yi masa sata idan kuwa bindigar kaɗai ya gani zai zama mutum mai tausayi da son jama'a Allah ya samu dace